Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Matsin tattalin arziki da rashin tsaro na shirin hana masu aikin biredi yi a Najeriya. Sama da gidajen biredi ɗari biyu ne suka rufe gidajen biredinsu a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Lura da cewa rufe waɗannan gidajen biredin na nufin jama'a da dama ne suka rasa ayyukansu a ƙasar. Ta waɗanne ɓangarori wannan lamari zai shafi tattalin arzikin Najeriya da kuma yanayin zamantakewar al'ummar ƙasar? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da masu aikin biredi ya kuma ji ta bakin wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum kan yadda za a shawo kan wannan lamari. Kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa an rufe gidajen biredi sama da 200 a jihar Yobe. Mun tattauna da shugaban kungiyar masu gidajen biredi a jihar ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana Alai Manuel Biredi, ya ce wannan masu biredi na Yobe State To alhamdulillah gaskiya halin da ake ciki yanzu mun samu koma baya sosai a nan jihar Yobe na yanayin aikin biredi. Saboda tun daga farkon zuwa Boko Haram da zuwan corona da kuma yanayin tsadan eh, tsadadan rayuwa da muka shiga ciki shine gaskiya muka samu koma baya fiye da ma yanda dai tunanin mutane gaskiya nan jihar Yobe. Rahotanni sun bayyana cewa an rufe gidajen biredi da yawa a jihar. Tun da kai ne eh. shugaban kungiyar masu aikin biredi a jihar Yobe, Za su kai adadin gidaje nawa kuka rufe? Eh gaskiya adadin gidajen biredi da aka rufe su a nan yanzu garin Damatur da muke magana da kai da muna da gidan biredi casa'in da bakwai amma a yanzu magana da muke ina ga da mai aiki mai yawan da mai yin kaɗan na wana da dai ashirin da takwas ne a yanzu zuwa ashirin da tara. Kaga mun rasa kusan sittin da wani abu kenan wanda babu su a yanzu halin da muke ciki. a nan da matoma kenan kamar irin su fotoskun muna nan shi ma mun rasa kusan kamannin wannan dai gaskiya gidajen birni da muka rasa su din suna da yawa don mun samu koma baya fiye da ma yanda dai ake tsammani gaskiya To a jimlace haka idan za ka yi wa masu saurare bayani za ka iya cewa a jihar Yobe an rasa gidan biredi kamar guda nawa. Gaskiya a jihar Yobe a takaice dai a takaice muna da mun rasa gidajen birnin sama da sama da sama da gida haka wanda sama da biyu wanda aka rasa su a takaice ma kenan gaskiya a nan jihar Yobe lura da cewa kuna shugabancin gidajen biredi da haka mutane da ah. yawa za su riƙa kawo kuka kan yadda mai yiwa jarinsu ya taɓu ko makamantan haka ta waɗanne ɓangarori wannan matsi na tattalin arziki da kuma rufe waɗannan gidajen biredi yake shafar ku. gaskiya mun samu wannan matsalolin sosai wanda gidajen biredi yanzu haka wanda suna nan a rufe dai gaskiya suna da dama kamar yadda na gaya ma to matsalar da yake faruwa kuma a gwamnatance mun bi duk wani hanyoyi da ya kamata mu bi mu samu tallafi a gwamnati saboda wanda wanda dai suka samu kasa nan mu samu su daga to gaskiya dai bamu ci bamu ci nasara har yanzu ga samun wannan lokacin mu ga mu ga wasu jami'an gwamnati wanda za su ba mu dama mu ga gwamna misali mu koka masa halin da muke ciki a jihar Yobe to duk dai wannan din gaskiya ya ci tira saboda muna bi muna bi muna bibiya duk gunda ya kamata mu bi din gaskiya ya gagara saboda mu samu mu hada gwamnatin mu zauna jira mu gaya mata ga damuwar ga halayen da muka shiga saboda mu samu su taimaki wannan wanda suka kasa din saboda su samu su tashi saboda yanzu wannan wanda suka kasa din a kowane gida da nake ma lissafi na a takaice kowane gida zaka samu sama da mutum ashirin wanda da iyalansu da komai kuma a wannan gidajen birnin da shi suka dogara suke aiki suke ciyarwa suke shara wanda a yanzu kuma wannan halin da muka shiga babu su ba ma halaman su. Alhaji Manu mai biredi Yobe kenan shugaban kungiyar masu gidajen biredi a jihar Yobe arewa maso yammacin Najeriya. Domin jin yadda harkokin biredi ke gudana a sauran sassan Najeriya, Mun tuntuɓi kakakin ƙungiyar masu biredi ta ƙasa ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. sunana kabiru hassan abdullahi ni ne kakaki za a ce kenan na kungiyar masu gidajen biredi na kasa gaba daya jami'in hurɗa da jama'a kenan ko kakaki yawa E, na najeriya baki daya E, eh, na kasa gaba daya kwarai da gaske eh harkar biredi ta riga ta na kasa domin tun mai karamin karfi baya iya yin biredi yanzu za a iya daina shi gaskiyar magana. Ƙungiyar Kureshen jihar Yobe sun bayyana cewa an rufe gidajen biredi sama da ɗari biyu saboda rashin jari matsalar tsaro da sauran al'amuran da ba za a rasa ba. Yaya abin yake a faɗin Najeriya baki ɗaya? Ito eh gaskiya wannan matsalolin kusan haka suke a duk ƙasar gaba ɗaya. Idan ka ɗauka damuwar yobe wata damuwa ce ta daban saboda akwai insecurity da ta'azzarantar da abu amma banda wannan kusan duk dalilan da suka saka wato gidajen biredi suka rufe a yobe irin su ne dalilan da suka sa suka rufe a kano a kaduna a katsina a jigawa a Fatakwad, a yana Guwa da kuma a lagos gaskiya an samu matsaloli ba na wasa ba a kano ta yadda za ka ga misali mafi kankanta idan muka ɗauki li'irabi na adadin gidajen biredi da muke da su to za ka ga a kashi ɗari bana jin an samu kashi talatin zuwa arba'in da suke yin aiki yanzu. To waɗannan waɗanda suke rasa ayyukansu a gidajen biredin me suke komawa yi? Wato da yawa wallahi wasu sai dai su koma dai su zauna ana tumasanci ana zaman banza ana maula kawai. Idan ni ina yin biredi mafi kankanta abin da nake yi buhu uku ko hudu. to za ka tarar da ni ina da ma'aikata wanda ba su gaza guda goma sha biyar ba wanda suke cin abinci kai tsaye a cikin wannan abin da nake sana'antarwa to bayan na sana'antar kuma wani zai zo ya ɗauka ya kai wa waɗanda za su siyar kaga shi middleman ne kamar distributor yana rayuwa akan commission din da yake samu ne a cikin kayan da nake yi sannan ga wanda zai kasa ya siyar ga wanda zai ɗauki talla ya yawo ya siyar to idan ni kaɗai na rufe kusan duk waɗannan mutanen kaga sun zama ba su da abin yi kenan sun rufe. To a yanzu a matsayinku na ƙungiya tun da kai ne kakakin wannan ƙungiya na ƙasa waɗanne matakai kuka ɗauka domin ceto waɗannan mambobin naku? Wallahi duk irin matakan da ake ɗauka a cikin rayuwa ta sana'o'i mun ɗauka kuma mun bi su. Na farko dai mu a matsayinmu na ƙungiya shine duk lokacin da muka ga muna da damuwa mu mika kukanmu a gwamnatance mataki na farko da muke iya yin abu wanda hukuma take fahimta muna da damuwa a tashi an rasa biredi to daga nan za a gane mai biredi yana da damuwa idan an tambaya mu ce ga dalilai ga dalilai kuma hukumomin shiga si wannan abubuwa na ɗauki to sai zamanto tun ana ma withdrawing services har an kura an dina ganin gwamnati ba ta iya taimaka mana a kai duk kuma mun rubuta takardu mun kai duk inda ya kamata wato asalin abin da yake damun masu biredi a najeriya gaba ɗaya abubuwa ne da yawa na farko idan ka ɗauka za ka ga biredi da alkama ake yin shi to shi kuma biredin nan da ake yi da alkama alkaman nan daga waje ake kawo ta sannan idan an kawo daga waje kamfanin duka za su sarrafa shi abinci da ita shi mana fulawa wanda fulawa nan da ita muke samar da biredi to ɗaya daga cikin matsalolin mu a ƙasar nan za ga kusan abincin mu ya riga ya koma hannun jajaye saboda yawancin kamfanin duka nan duk jajaye ne suke da shi to a takaice dai wato tsadan kayan masarufi ne ke sa a fulawa ta tsada kuma ya zama cewa an gagara yin harkokin biredi yawa wannan tsadar kayan masarufi da kuma harajijjika barkatai da suke kanmu na hukumomi yanzu ga idan ka ɗauka nafdak tana duba mu standard organization na duba mu ma'aikatan lafiya ta jiha na duba ta local government na duba kowanne ba sa rasa wani abu da suke zuwa sai ka biya su. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafin na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM a Jos jihar Plateau kan mita 93.3 da Progress Radio a Gombe kan mita 97.3, sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, yanzu ga wani masani ko mai sharhi akan harkokin yau da kullum da ƙarin haske kan yadda za a shawo kan matsalolin da suka dabaibaye harkokin kasuwancin biredi a Najeriya da kuma shawara kan yadda za a magance matsalolin. Sunana Professor Aliyu Manfa'a, Head of Department na sashen gudanar da mulki a jami'ar Maiduguri. Wato a tazarin gaskiya wannan rashin kuɗin da saroye da kafa ɗan ya shafi tattalin arziki ta hanyoyi da yawa a kasari kana gani alal misali a yawancin mutane suna aiki ne wanda ba aikin gwamnati ba a wasu sasa na tattalin arziki kasa wanda muke ce informal sector za ka samu alal misali akwai masu aikin biredi akwai masu kasuwan shanu akwai awake za mu ce akwai kuma masu aikin buhu da sauran makamantansu masu wanda da masu abun nan to kana gani waɗannan mutane ne masu kananan karfi wanda kuma ba karamin kokari suke yi ta taimakawa tattalin arzikin kasa ta haɓaka ba to amma a yau komai ka san aka ce sai da kuɗi da aka ce komai yanzu sai transfer wato mutane ba za su samu kuɗi a cikin hannunsu ba Yawancin mutane kuma ba sa karɓin transfer ya sa yau yawancin mutane ma ba sa zuwa ko aikin yawancin kamfanonin ma su ma kokarin rufewa suke yi domin ba za su samu ma kuɗi because sai mutane sun samu kuɗi sannan su saya biredi da sauransu sai kuma mutane sun samu kuɗi kamin dai su samu su biya ma'aikata so a takaice dai ina gaya maka wa'annan abubuwan lallai suna shafan tattalin arzikin kasa ba ta hanyoyi kaɗan ba. To Prof yanzu idan ana so a ɗan sauƙaƙa wa al'umma me ya kamata gwamnati ta yi me kuma ya kamata su ma mutanen su yi wa kansu? Eto, eh, wato gane ne abin da aka ce a kasarin gaskiya shine gwamnan CBN ya yi magana jiya. Ko shekaran jiya ya ce dole ne bankuna su koma su fara bawa mutane kuɗi. Waɗannan takardun kuɗin dama ba wai babu su ba ne. Akwai su ne policy ne wannan gwamnati ta kawo ta wannan gwamnati ita karan kanta ba ta yi tunani da cewa multiply effect da wannan abun za su faru ba domin a kasari kamar da na gaya maka informal sector da tana contributing majorly to economy da livelihood na jama'a in ba tare da cash ba ba mai yiwuwa ba ne alal misali yanzu ba hmm. fulata ne wanda ya fito daga daji ya zo da dan tumakin shi ko shanun shi yana so ya sarko da nonon shi bai ma san mai account ba balle transfer ka ce mishi sai ya je a yi mishi transfer sai shi ya gomaci ya koma da kayan shi yanzu makauye wanda ya sai da yanda fito da gidan shi yana so ya sai da gida kasuwa shi bai taba ma san account bai san yanzu banki ba ka zo kace mishi cewa sai shi da transfer ko kuma iya abun nan ba zai iya ba so wannan abubuwan yana shafan su amma alal misali tunda shike gwamnan ya ce za su fara budewa su tabbata kuma an samu kuɗin nan ya ilwata. in ka duba cikin birane dai jiya da shekaran jiya kamar birnin maiduguri da sauransu dai Ah, an fara sa kudaden nan atm mutane suna accessing suna abun nan but amma har yanzu dai a kauyuka ala misali because ni yanzu zazo kauye ma na ga har yanzu dai kauyuka ana fama da rashin waɗannan kudaden so wannan da gwamnati za ta taimaka kudin nan yalwata kaga sun muta abu nan da na ga maka ba sa iya zuwa kasuwancin ma domin kasuwanci irin ne na kasuwancin su sai da kuɗi so baya yiwuwa ne kwata-kwata. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sani Ibrahim Faki, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.